Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfila Hashim Gumel muka saki dawo a cikin shirinmu na karfe tara da rabi da dare agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata sha hudu ga watan Fabrairun 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa a yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zaɓe ta ƙasar mai zaman kanta wato INEC tana ci gaba da rarraba kayayyakin zaɓe a rumfuna da za a gudanar da zaben a duk faɗin ƙasar non-sensitive materials hayakin zaɓe da ba masu muhimmanci sosai ba da ma wasu daga cikin masu muhimmanci ɗin kamar su na'urar beavers already an riga an raba su zuwa jihohi da muke da su zuwa ƙananar hukumomin da ake da su a wa'annan jihohin. Za kuma mu leƙa birnin Agadas na jamhuriyar Nijar inda aka kammala wani taro na zaman lafiya da tsaro a yankin Sahel da kuma zagayen tafkin Chadi wanda ya samu halartar tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen Turai ECAP Sahel da hukumomi da kuma manyan masana kan harkokin zaman lafiya. sannan a ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatar muku kan zaben Najeriya kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabar ta da zaben. Yau muna jihar Jigawa, amma kafin nan gasar fili da labaran duniya. jama salamu alaikum da fatan an yi na lafiya ga labaran duniya. Yau talata sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce yana sa ran Ukraine za ta gudanar da wani sabon farmakin soja a wannan bazarar domin daƙila har-harar Rasha yayin da ya tabbatar wa gwamnatin Kif cewa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai za su ci gaba da jajircewa wajen nuna goyon bayan su ga yakin da take yi. Kremlin har yanzu tana yin cacar cewa za ta jira har sai mun gaji Astin ya faɗa a Brussels a taron ministocin tsaro na NATO don tattaunawa game da daidaita sabon taimakon soja ga Ukraine. Ana aikewa da ƙarin makamai a wannan rana, amma Kib na neman gwamnatocin ƙasashen yamma da su aika mata jiragen yaƙi na zamani abin da ƙasashen yamma ke la'akari. Bayan da wata sanarwa da zan yi a yau, in ji Astin. Gabanin bikin tuna da ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Astin ya ce, sun tsaya tsayin daka kan goyon bayansu ga yakin neman 'yanci na Ukraine, kuma za su tsaya tare da haɗin kai da azama har tsawon lokacin da ake bukata. Ya ƙara da cewa abin da Ukraine ke sanyi a farkon lokaci mai yiwuwa shine kafa ko samar da ci gaba tare da samar da yanayi a fagen daga da ke ci gaba da samun tagomashi. Masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga raguzan gine-gine yau talata. kusan sa'o'i ɗari biyu bayan wasu wato munanan girgizar ƙasa da suka afku a yankin sai dai masana sun yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa na ci gaba da samun ƙarin mutane da ransu a makwabciyar ƙasar siriya ƙarin agaji ya fara kwararra zuwa yankuna na fararen hula da girgizar ƙasa ta jefa cikin fargaba a yankin arewa maso yammacin ƙasar biyo bayan yarjejeniya da shugaba bashar al ya cimma da majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin da ta gabata na baiwa ma'aikatan jin kai damar yin amfani da ƙarin wasu hanyoyi guda biyu daga ƙasar turkiya yankunan da 'yan adawa ke rike da su don saurin kai kayayyakin sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya a tony guterres ya shaida manema labarai yau talata cewa ayarin motocin ɗaukar kaya goma sha ɗaya suna kan hanya don tsallaka ta sabuwar hanyar bab al-salam da aka buɗe daga turkiya tare da wasu jerin gwanan motocin da za su je can yayin da 'yan kasar habasha suka fito daga cikin shekaru biyu na rikici wani sabon bincike na gallup ya ba da wani mummunan hoto na mutanen da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma damuwa binciken da aka gudanar a kakar shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na kasar habasha na fama da matsalar samun abinci inda farashin kayan abinci ya tashi da kashi 43 cikin 100 a shekarar 2022 idan aka kwatanta da shekarar 2021 sannan wasu muhimman kayayyaki sun haura sama da kashi 80 cikin 100 masu binciken ra'ayin ba samu damar shiga kasar ba a cikin shekarar 2021 kuma sun ga babban sauyi lokacin da suka dawo shekara mai zuwa. Zach Bikus, daraktan yankin Afirka a Gallup, ya ce tawagar ta yi hira da mutane kusan dubu ɗaya amma ba su samu damar zuwa wuraren da ake rikicin ba. A wannan shekarar mun yi matuƙar farin ciki da dawowa da kuma jin abin da mutane ke tunani, in ji shi, saboda haka babban abin da aka cire daga wannan bayanan da muka tattara da gaske shine shekaru biyun da suka gabata sun kasance shekaru masu wahala. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Birtaniya ta ce a karan farko ta gabatar da shaidu ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nuna cewa Iran ta baiwa 'yan tawayen hutun na yamma na Yaman makamai na zamani. Hakan na zuwa ne bayan da jami'an Birtaniya suka gano hotunan gwaje-gwaje da aka gudanar a hedikwatar dakarun kare juyin juyi halin musulunci da ke birnin Tehran kan ƙananan jiragen sama marasa matuki da sojojin ruwan masarautar suka kama. ma'aikatan jirgin ruwa na birtaniya hms montrose sun kame kwadkwabta wani jirgi dauke da jirage marasa matuƙi da ke jigilar makamai masu linzami da sassa na makamai masu linzami a watan fabrairun da ya gabata an gabatar da makaman da wasu shaidu ga majalisar ɗinkin duniya da ke alakanta irin da ke ta kudurin kwamitin sulhu na hana jigilar makamai ga 'yan hufi kamar yadda ma'aikatar tsaron birtaniya ta sanar a ranar litinin daga ƙarshe ma'aikatar tsaron taiwan ta ce za ta harbo duk wani abu da ake zargin na sojin china ne da ke zuwa kusa da gabar tekunta amma har yanzu bata gano irin wannan balan-balan ɗin da aka harbo a sararin samaniya amurka da kewaye ba wani babban jami'in soja ya shaida manema labarai cewa tsibirin mai cin gashin kansa na cikin shirin kota kwana ya ce balan-balan da aka gano ya zuwa yanzu ƙanana ne kuma ba su da nauyi kuma suna fashewa bayan sun tashi zuwa wani tsayin da zai iya yin barazana. Ƙasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan a matsayin ƙasarta, kuma akai-akai tana aika jiragen yaƙi da sauran ayyukan soja zuwa cikin sararin samaniyar tsibirin da kuma yankunanta na teku. maaikata harkokin wajen China ta kira wato ta kira harba balambalan inda Amurkan ta yi wadda ta ɗauka a matsayin na leƙen asiri da cewa wuce gona da iri ne. Akai da Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin a yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zaɓe ta ƙasar mai zaman kanta wato INEC tana ci gaba da rarraba kayayyakin zaɓe a rumfunan da za a gudanar da zaɓe a duk faɗin ƙasar. Kakakin hukumar Zainab Aminu Abubakar ta bayyana mana cewa hukumar ta INEC ta fara rarraba kayan aiki na yau da kullum da ake kira non-sensitive materials a turanci. Daga Abuja ga wakilin murya Amurka Hawa Umar da ƙarin bayani. Mu dai muna nan muna jira kowa. Non-sensitive materials Hayakin zaɓe da ba masu muhimmanci sosai ba da ma wasu daga cikin masu muhimmanci ɗin kamar su na'urar Beavers already an riga an raba su zuwa jihohi da muke da su zuwa ƙananar hukumomin da ake da su a wa'annan jihohin abin da ya rage yanzu shine kwana biyu ko uku ga zaɓe ƙananar hukumomi su kuma su raba su zuwa rack centers wato gunduma-gunduma da hukumar zaɓe ta tanada ko kuma mu ce sansani da hukumar zaɓe ta tanada domin ya yi sauƙin rabawa zuwa rumfunar zaɓe ranar zaɓe kuma alhamdulillahi mun yi nasara sosai wurin yin wannan aikin duba da yanzu saura wurin kwanaki goma sha ɗaya ga babbar zaɓe ɗin su kuma ƙaranar hukumomi sun riga ma sun ware su zuwa gunduma-gunduma rumfa-rumfa duka an sa musu shaida na yadda za a bambance wani da wani kenan gaskiya mun samu babban nasarar da ake bukata a shekara ta ɗaya. hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta samu nasarar ƙara rumfunar zaɓe waɗanda mutane suka yi yawa a rijistar zaɓensu. bayan kusan shekara 25 da aka yi irin wannan ƙarin. ta inda shi ne aka samu karin rumfunar zaɓe a da muna da rumfunar zaɓe 119,973 bayan wannan karin rumfunar zaben da aka yi. aka samu adadin 176,846 to hukumar zaɓe a ƙoƙarinta na ta ga ta rage wa'annan rumfunar rumfuna da suka yi yawa ɗin zuwa sabbin da aka ƙara shine ta yi taro da duka masu ruwa a tsaki a wannan harka ɗin ta gaya masa cewa ta ƙara sabbin rumfunan zaɓe saboda haka rumfunan zaɓen da aka yi yawa ake samun cunkoso ranar zaɓe akwai buƙatar su yi transfer daga ita wancan rumfar da ta ci kan zuwa sabbin rumfunan zaɓen da aka buɗe ɗin amma kuma har aka ƙara sa aiki na sabunta katin zaɓe wato kontinu. na zota registration da aka yi ba a samu mutanen da suka yi transfer daga wa'annan rumfunan da suka cushe din zuwa sabbin rumfunan da muka kirkira ba a dalilin haka ne eh, shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa ya kira taro na jam'iyyun siyasa din ta inda ya sanar musu cewa akwai rumfunar zaɓe 240 eh, waɗanda suke eh, wato jihohi 28 da kuma babban birnin tarayya da suke faɗin ƙasar nan waɗanda ba su da mutane da za za su yi zaɓe ranar zaɓe ma'ana ba su yi transfer zuwa wannan sabon rumfunar da aka buɗe ba. Zaben 25 ga watan Fabrairu da na 11 ga watan Maris na shekarar ta 2023 da muke ciki za a gudanar da su ne a rumfunar zaɓe 176 da 606. Akasarin yawan rumfunar zaɓe 176 da 846 da muke da su a faɗin ƙasar nan bisa ga dalilin akwai rumfuna arba'in waɗanda babu wanda ya nemi sauyi na rumfar zaɓensa zuwa wannan rumfar. Hukumar zaɓe za ta yi amfani da wannan dama ta tabbatarwa al'ummar Najeriya cewa tana nan tana shirye-shiryenta na gudanar da zaɓe kamar yadda ta tsara shi tun farko. Mun san akwai ah, matsaloli na tsaro da ya addabi kusan dukkan sassa na ƙasar nan amma ah, hukumar zaɓe tana aiki na haɗin gwiwa ah, da jami'an tsaro ƙarƙashin ƙungiyar x. access wato interagency consultative committee on election security wanda gamayya ne na jami'an tsaro wanda za su ba da tsaro kafin zaben lokacin zaɓe da ma bayan zaɓe kuma jami'an tsaron sun mana alkawarin cewa tsaron zai inganta za a samar da yanayi na zaman lafiya da lumana da zai ba mu daman gudanar da zaben madalla <clears throat> kakakin hukumar INEC kenan Zainab Aminu Abubakar a lokacin da take tattaunawa da wakiliyar murya Amurka Hawa Umar ta mana bayanin abin da INEC ke gudanarwa To a birnin Agadez na jamhuriyar Nijar an kammala wani babban taron tattaunawa domin samar da zaman lafiya da tsaro a yankin Sahel da kuma zagayen tafkin Chadi wanda ya samu halartar tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen Turai UCAP Sahel da hukumomi da kuma manyan masana kan harkokin zaman lafiya da yin nazari don yin nazari domin shawo kan matsalolin ta'addanci a yankin na Sahel. wakilin murya amurka hamid mahmud wanda ya halarci taron a birnin agadas ya aiko mana da rahoton Taron wanda ya gama tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta ƙungiyar da kuma hukumomi na da burin samar da matakai na haɗin gwiwa musamman game da abin da ya shafi tsaron iyakoki domin shawo matsalar ta'addanci a cikin ƙasashe yankin Sahel. Ƙungiyar tarayyar Turai wacce ke zama jagoran masu kawo tallafi a shirin ta bakin Peter Wagner wanda ke jagorancin tawagar Turan a zaman tattaunawar ya sanar da saka hannu aljihu domin tallafa wa shirin na samar da tsaro a yankin Sahel. Euh, ya ce da farko abin da muka tattauna kan sha'anin tsaro ko mun zo ne domin ba da tamu gudunmawa ta hanyar tallafi da shawarwari kasancewar matsalar tsaro abu ne mai wuyar lamari a yankin Sahel. Mun zo ne domin tattauna wannan lamarin da hukumomi da kuma waɗanda abin ya shafa domin samun hanyoyin da muke ganin zai magance matsalar ta'addancin a yankin Sahel ko mun gamsu da yadda hukumomi ke ɗaukar lamarin da mahimmanci. An dai shirya taron ne da zumar samun sabbin shawarwari da dubaru na kawo ƙarshen 'yan ta'adda da 'yan bindiga da ya zama ruwan dare a wannan yankin sannan sun tattauna hanyoyin musayar bayanai domin karfafa matakan tsaro a kan iyakokin ƙasashen bubakar abdu shine shugaban da'irar yankin adarbi sanat lalle akwai matsala Su zamu suna nan suna faɗi ka tashi don saboda su cokan wannan matsala amma mun ɗauki matakai bisa gare shi don saboda akwai tsarin da ake yi don saboda wannan matsalolin mu cokan kansu alhaji mutaru usman wanda 'yan majalisar dokoki ne na ƙasar nijar ya bayyana matsayin majalisar da kuma shawara kan matsalar tare da neman samun taimako. Wajen majalisa ta dokoki ita doka ce nata bayan ta yi doka ta yi birje in ta yi birje kuma ta sa ido ta ga aikin da gwamnati zai ce ya yi in ya kawo tambayar shi ta wajen kuɗi na birje wanda ake sa tsarin eh, arzikin kasa kenan ita wannan majalisa ita ke sa ido a yanzu da zan ake zuwa kashi goma sha bakwai zuwa ashirin na birje wajen security ake sa shi kenan eh, wannan gwamnati ke cewa ga abin da nake bukata kuma ga abin wannan kuma ita majalisa ta sa ido ta cewar wannan kuɗi in ya hutu an bada shi majalisa ya kamata sa ido ta ga lalle an kashe shi a hanya mai kyau taron ya kuma tsaye da muhimman shawarwaru da dubaru da ke zaton idan a yi amfani da su cikin hikima to babu shakka matsalar za ta kau ko ta yi sauki abd mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger an gaishe ka hamid mahmud to har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka kai tsaye daga nan birnin washington dc To a ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatar muku kan zaben Najeriya kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabarta da zaben. Yau muna haskaka jihar Jigawa kamar yadda Mahmud Ibrahim Kwari wakilin murya Amurka da ke kanan dabo ya shirya mana. Kala kamar kuka kuri'ar ka cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka. Ranar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 1991 ita ce ranar da gwamnatin mulkin sojan Najeriya ta janar Ibrahim Badamasi Babangida ta sanar da kirkiro da karin jihohi guda tara a ƙasar kuma jihar Jigawa na cikinsu. honorable nasiru garba dan ce ya bibiyi gwagwarmayar neman samar da jihar jigawa da ma sauran jihohi da aka nema daga tsohuwar jihar kano jihar kano kowa ya riga ya san kusan duk yawancin abubuwa da za gani na ci gaba duk a cikin babban birnin jihar sai mutane suka yi ta haɗa kansu ta yaya za a sami dama a kirkiriyoyi domin a samu waɗannan ci gaban ya zamanto sun kai ga mutanen da suke a wajen kano jigawa na kan gaba a jerin jihohin najeriya da suka sha fama da kalubalen ci gaba sai dai a 'yan shekarun baya bayan nan ta yi fice wajen karɓar bakuncin ƙungiyoyi da hukumomin ayyukan ci gaba musamman na ƙetare. Kwamar da Abdulbak alkali na aiki da wasu daga cikin waɗancan cibiyoyi. idan ka duba hatta ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na ci gaban al'umma da kasashen duniya suke tallafa jihar jiga ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za ga sun karbu cikin shekaru fiye da talatin da kirkiro jihar jigawa gwamnoni takwas ne suka shugabance ta na soja guda hudu na farar hula guda hudu sai dai wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin cewa jihar ta jigawa na fuskantar koma baya ta fuskar tattalin arziki amma honorable nasir garba dance na cewa miliyoyin kuɗin da ake yi a manya-manyan kasoyinmu ka tafi mai gatari ka tafi gujungu ka tafi sara duk waɗannan manya-manyan asoni idan da za a mai da shi na zamani yadda ake kasuwanci an samo da ƙididdiga yana shiga cikin tsari na tattalin arzikin ƙasa ni ba zan taɓa yadda cewar jigawa rural area ba ce kuma mun shahara akan noma. Gabanin ta rikide ta zama jam'iyyar hamayya, jam'iyyar PDP ta rike ragamar mulkin jihar Jigawa tsawon shekaru takwas a baya, inda a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, jam'iyyar APC mai mulki a yanzu ta karɓi ragama. Ƙungiyoyin sa kai a sassan jihar na taka rawa wajen tabbatar da shugabanci na gari ga talakawa. in ji kwamar salisu gumel guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar. Ya jigawa Allah ya albarkace mu da 'yan kungiyoyi hazikai kuma duka kusan kanmu a haɗe yake na wannan gari sun san na wancan gari saboda muna da inuwar da muke haɗuwa muke tattauna matsalolinmu na yau da kullum duk da kowace kungiya da irin abin da ta sa a gaba. Duk da cewa jigawa na cikin jihohin Najeriya masu karancin kalubalantar zoma musamman a yayin zaɓuka al'ummar jihar na fatan yadda zaɓe mai zuwa zai wakana cikin lumana kuma a sami sahihin sakamako suna da Allah da Abubakar inda za a bi dai a samu sahihin zabe talakawa da shugabanni da yan sanda dole sai mun tsaya mun nutsu saboda abubuwan da muke ciki masibar ta yi yawa sunana Abdulkadir Ahmed 'yan siyasa su suke bata ya kamata su masu gyara su yi saboda Allah da annabi su yi tsoro. Sunana ya wadallari Yawanci agents na akwati su ne masu makwata zaɓe gaskiya. Kamar zaɓen da aka yi last. Eh, kun kana magana da Salisu Bako kikawa Mutane suna cikin hukuma don magana na gaskiyan har ga Allah an ana so a samu sahihin zaɓe to mutane su komo hayyacinsu. sunana muhammad sagir muhammad ya kamata a bar kowane mutum ya fito ya zaɓi ra'ayinsa abin da yake so manyan 'yan takarar da ke neman kujerar gwamnan jihar sun hada da mustapha Sulalamido na jam'iyyar pdp da malam umar namadi na jam'iyyar apc da kuma malam aminu ibrahim ringim na jam'iyyar nnpp sai dai al'ummar jigawa na bayyana wasu daga cikin abubuwan da suke muradin gani bayan kafa sabuwar gwamnati. Ni ne Nura Ahmad da ke garin Zazuka, karamar hukumar birnin Kudu Local Government. Ina so a ce gwamnati ta duba ga mu mutanen ƙauye game da harkar noma sunana Muhammad Shaban ra'ayina duk gwamnatin da za ta hau ya kasance ta yi abin da birnin dutse ya kasance ya fi kowane birni ma na state a tarayyar Najeriya. Sunana injiniya Ibrahim Sa'id Uba sai ina kira da sabuwar gwamnati da Allah zai kawo a gaba ta kalli matsalar ambaliya da al'ummar mu suke shiga cikin matsi da tattalin arziki da asarar dukiyoyi da rayuka da dabbobi da amfanin gona. Kamar sauran jihohin Najeriya a ranar goma sha ɗaya ga watan gobe na Maris ne za a yi zaben gwamna da 'yan majalisar dokokin jihar Jigawa kamar yadda yake kunshe a jadawalin hukumar zaben kasar wato INEC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria. Latino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face a kan hanya. Madalla, a gaida Mahmud Ibrahim kwari da ya haɗa mana wannan shirin. bari kuma mu shakata da wannan. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da gasar kwallon kafa mafi farin jini a duniya ta club club zakarun kasashen su a nahiyar turai inda yanzu haka ana ta ana kafsawa tsakanin barin munich ta kasar jamus da paris saint germain psg ta kasar faransa park de prince a birnin paris a kasar faransa wasan tsakanin waɗannan ƙungiyoyin shine mafi zafi a wannan mataki na yan goma sha shida na kwambalar ta kwallon kafa ta champions league ta wannan shekara ta 2023 wasan na biyu da ke wakana a ranar yau talata na hada milan ta kasar Italiya da Tottenham ta kasar Birtaniya. Game da waɗannan wasannin biyu na yau talata na Champions League na kwallon kafa nahiyar Turai na ta ɗaya daga cikin ma'abuta sha'anin kwallon kafa a nan birnin Kwanne. Sunana Mamman Basiru. To gaskiya a zahiri wasa tsakanin PSG da Bayern Munich ta fi zafi saboda wasa ce wadda yana ganin duk wasannin da za a yi ta hi suka yi. To wasa ce dai wadda sai dai an ga abin da ya faru gaskiya saboda kowa na neman wanga kofi kowa na a cikin gaskiya dan takara za a cewa da su ne manya-manya wanda ake ganin su kowane na ya doke shi. To a baya bayan nan an ga Paris Saint-Germain ta sha kashi a hannun uh, olympic de Marseille a kofin Faransa kuma ta sha kashi a hannun AS Monaco waɗansu na ganin cewa gaskiya in dai haka za ta tafiya to ba za ta sha daɗi ba yau din. Ha wannan ai ba haka nan bane ita harka kwallo wasannin gasar turai ta bambanta da shampiyona na cikin gida tunda diyan da kake ganin kwarewarka zan ka zo eh, can shampiyona na zakarun turai to gaskiya ya bambanta da wasannin gida saboda wasannin gida alkalle ba ɗaya ba komi ba ɗaya ba kuma nan wurin gwanga gwani ne kana jin kakani ma ana jin kai na aka zo aka haɗu kenan dole nan za a fafata don haka a zancen wasa wannan ta gida da wagga ta zakarun turai suna da bambanci. to mila a se tottenham. a eh, ita wasa ce gaskiya wadda an ka lura dawo wagga da aka yi daga kwallon duniya gaskiya kulobi suna fama da matsaloli wasu suna da yan kwalloli da suka yi mu wasu kuma gaskiya sai a hankali saboda haka nan su wasa su gaskiya su ma dai sai dai abin da aka gani kawai za a ci gaba da waɗannan wasannin a ranar gobe laraba idan allahu ya kai mu inda club de bridge na ƙasar belgium ke karawa da benfica lisbon ta ƙasar portugal sai dortmund ta ƙasar jamus za ta goga da chelsea ta ƙasar ingila a wani labarin na daban na ƙwallon ƙafa shi ko dani alves dan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar brazil na ci gaba da fuskantar tuhuma daga kotun ƙasar spain biyo bayan zargin yiwa wata matashiya fyaɗe daga cikin mata matakan da kotun kasar ta spain ta dauka kan dan wasan na kasar brazil har da karbe fasfo na kasar spain da na brazil da ma saka masa wata munduwa mai aiki da na'ura domin sani inda yake a kowane lokaci sai dai dan kwallon mai shekaru 37 a duniya da aka zarga to ranar 30 ga watan disamba da ya gabata da yin fyaɗe wa matashiyar 'yar shekaru 23 da haihuwa ya canza maganarsa har so uku gama alƙalai abinda ke iya sawar ya iya ƙara samun matsala a cikin wannan shari'a haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar an gaishe ka haruna mamman bako masu sauraro yanzu sai labarai a takaice a takaice yau talata sakataren tsaron amurka leon austin ya ce yana sa ran kiran za ta gudanar da wani sabon farmakin soja a wannan bazarar domin dakila har-harar rasha yayin da ya tabbatar wa gwamnatin kiev cewa amurka da ƙawayenta na yammacin turai za su ci gaba da jajircewa wajen nuna goyon bayansu ga yakin da take yi kremlin a yanzu tana yin cacar cewa za ta jira har sai mun gaji austin ya faɗa a brussels a taron ministocin tsaro na neto don tattaunawa game da daidaita sabon taimakon soja ga Ukraine. Masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga baragwazon gine-gine yau talata, kusan sa'o'i 200 bayan wasu munanan girgizar ƙasa da suka auku a yankin. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa na ci gaba da samun ƙarin mutane da rai. A makwabci ƙasar Siriya, ƙarin agaji ya fara kwarara zuwa yankunan fararen hula da girgizar ƙasa ta jifa cikin wani hali. a yankin arewa maso yammacin kasar biyo bayan yarjejeniyar da shugaba bashar al-assad ya cimma da majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin da ta gabata na baiwa ma'aikatan jin kai damar yin amfani da ƙarin wasu hanyoyi guda biyu daga ƙasar turkiya domin kai agaji yayin da 'yan ƙasar habasha suka fito daga cikin shekaru biyu na rikici wani sabon bincike na gallup ya ba da wani mummunan hoto na mutanen da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma damuwa. Binciken da aka gudana a kakar shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na kasar Habasha na fama da matsalar samun abinci inda farashin kayan abinci ya tashi da kaso 43 cikin 100 a shekarar 2022 inda an akwatanta da 2021. To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, niger kamar da Chadi, wato karfe biyar kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatarwa da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya. Ma'asala.